Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Duk da namiji yake da matsala mace yake komawa ya nemi mafita ko a mataki na uwa ko a mataki na mata ko a mataki na 'yar uwa ko kuma abokiya arziki. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali yana tare da barista Madiha Mu'azu, ya gwagwarmaya kan harkokin mata ɗaya daga cikin waɗanda shirin ya yi hira da su kan bikin ranar 'ya'ya mata ta duniya da ake gudanarwa ranar goma sha ɗaya ga watan Oktoba kowace shekara. Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya nemi sanin abin da ya sa waɗansu suke gani ya kamata a fi ba da fifiko kan ilmantar da 'ya'ya mata fiye da sauran batutuwa da suka shafe su sai barista Badiha Mu'azu ta bayyana cewa. Ai da ilimi za a taka rawa a su a matakai na wakilci. Amma wanda bashi da ilimi ai ba zai iya ba mataki yadda za a ɗauko shirin gyaran a nawa ra'ayin nake ganin idan aka ciccilla su yanzu misali da ake yin free education aka zo aka daina da da wakilcin mace a nan ba za ta bari ba saboda ta san illolin da abin zai janyo ta san koma bayan da za a ci ta san kuma ba za a ci nasara a bukatar da ake da ita na a canja rayuwa a ba su dama su ma mata su san kansu a cikin al'umma ba. yayin da ke wannan magana wasu za su ce ai duk da haka akwai mata kwamishinoni da shugabannin hukumomin gwamnati da ma misali eh, ministoci da sauransu ake ganin cewa kamar matsalar a wurin su ne kamar ba sa ba wa jinsin mata ko ba su wa jinsin mata wakilcin da ya kamata shine sa ake samun wannan matsaloli na mata din sun yi kaɗan sun yi kaɗan kuma yawanci mukaman da ake basu shi ma a alakora ake basu shi za su zo ko a ce a ƙaramin minista ta zo ba ita ce babban ministan ba misali ko kuma ka gani akwai dai wata matattakala da za ta taka kanta aiwantar kwata-kwata matan guda nawa ne ai ba mu da yawa saboda haka sun yi kaɗan in aka ba da dama aka fantsama shine duk ɓangaren da ake da matsala wadda ta shafi mace za ka iya aiwantarwa amma hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. amma kuma duk da haka barista wasu suna ganin cewa ai ko da mazan ne ma dole da matan ne suka haife su kuma da matan suke zaune ba kya ganin ilimin da suke da shi na zamantakewar mata mutum ya taso a gaban mahaifiyarsa kuma yanzu yana rayuwa a tare da matarsa ba kya ganin wannan ya ishe shi ilimin ya gane cewa akwai mace tana da matsayin yake da muhimmanci a rayuwar ɗan adam ai ta akai beside every successful man there is a woman behind him duk inda namiji ya ci nasara to da mace muzakkara a gefensa kuma duk ran namiji yake da matsala mace yake komawa ya nemi mafita ko a mataki na uwa ko a mataki na mata ko a mataki na 'yar uwa ko kuma abokiya arziki amma dai idan ta kai ta kawo to dole sai an koma an yi dubale a gaban mace kafin a samu wannan mafitar da ake nema baya ga a fantsama to madafin iko ga mata ko kuma a kula da mata wurin raba madafin iko saboda wannan matsayi da kika faɗa wani mataki ke gani ya kamata a ɗauka wurin ganin cewa rayuwar yaran nan mata wadda take taɓarɓarewa kullum ta gyaru to ita dai wannan rayuwa sai kowa ya aikinsa daga mataki na gwamnati zuwa mataki na iyaye zuwa mataki na al'umma iyaye su yadda cewar amana ce allah ya basu 'ya'ya ba kadara ba ne amanar Allah ce su ma wasu suka haifo su suka yi musu tarbiya suka wahala a kansu don su rayu su ma yanzu they will pay back in the same coin su ma wahala za su sha a kan 'ya'yansu don kowa ya fi so a ce ni ne mai nagartacce da a ce ni ne mai fanɗararre kuma kowa ya fi so in ya ɗauko tafiyarsa to ya kai gaci to gacin nan kwa shine ka ci nasara a ce tarbiyyar ɗanka da rayuwarsa ta zama wadda za ta amfani al'umma ba wadda al'umma suke tur alwadarai da ita ba sannan jama'a su ma su sa hannu a ciki a haɗu a gudu tare a tsira tare ba zancen ɗana ɗana ba ne ɗanka ɗanka ne wannan ita za a dawo su yi wa kansu faɗa a dawo a gudu tare a tsira tare kowa ya sa hannu hannu da yawa maganin kazamar miya iyaye su yadda 'ya'yansu 'ya'yansu ne wahalar su tana kansu ba wanda suke jira ya zo ya ɗaukan musu nauyin 'ya'yansu su Allah ya zaɓa su zama wakilansu su samu roman da ake ciki na yin tarbiyya sannan al'umma su sa hannu domin in ka bar ɗan wane ya fanɗare ko ya shiga wahala to tana nan tana jiran ka a ƙarshe barista kuna ta shige da fice yanayin aikin ki na aikin lauya dinnan eh, da gudunmawar da ake bawa bil'adam misali ya sa kin kuna ganin abubuwa da yawa musamman akan abin da ya shafi rayuwar mata din nan amma duk da haka gashi kuma abin ana faɗa ɗin kamar yadda yanzu muke faɗa ni da ke ko kike faɗa za ki ga kuma kamar iyaye ɗin da sauran mutanen da ke cewa a zo a haɗu ɗin kamar sun yi biris da al'amarin kuma ya kike ganin za a bullo abin tunda gashi ana faɗa kuma ana gani amma kuma ba a yi to na farko dai sai an yi fatali da rayuwar kara zube rayuwar zama babu sana'ar yi babu kuma wani makabuli matasa su tashi da safe babu arabu babu boko babu sana'ar yi sai kallon fim sai latsa-latsan waya in dai ba a yi fatali da wannan ɗabi'ar ba to ba za mu taɓa ganin daidai ba domin duk inda matasa suka taso ga saudiya nan 'yan agulla da ake haifa 'yan waɗanda ba 'yan wata ƙasar ba 'yan wata ƙasar ne an haife su dai a indijin na saudiya by birth amma ba su da wasu damammaki da ainihin larabawa suke da shi ai da suka taso sai da suka finnace su a saudiya za ka je a yi maka kwace a saudiya za ka je a yi maka fizge a saudiya za a zo a yi rape ai sai da abin ya kai musu makurar tikewa suka zo suka ɗauki matakai iri-iri ba za a bar matasa kara zuba ba ba su da sana'ar yi duk wannan kururuwar sana'ar da ake bai isa ba saboda har yau ba a ga result ɗin da za a ɗorar ba mu cire son zuciya ba idan an ce dama ta samu bana wani sani wanda ba shi da buƙatar abin nan ma a saka mabukaci wanda ya dace sannan idan an tashi a daina magana a takarda a yi a zahiri a aikace a ga canjin iyaye su tsaya tsayin daka society ta tsaya community su zauna masu ngos dinnan duk su sa hannu haka zalika gwamnati ta zo ta shigo ta tallafe su tunda ita ce mai mulki mai harka mai kuɗi da za kuma tana da bakin tsawa a ji to ta shigo ta nuna karfin ikonta akan abin da ake so a canja rayuwar al'umma daga mara mai matsala ta dawo mai daɗi daga mara kyau ta dawo mai kyau amma idan ba haka ba a dai yadda tafiyar take haka ake to har yanzu a kara zuba muke kuma rayuwar 'ya'ya mata tana cikin garari yarinya 'yan wata biyu an yi mata fyaɗe 'yan shekara nawa an mata fyaɗe abin takaici abin haushi abin kyama abin mamaki har yau abin da yake nan sai dai in ba za ka je kotu ba zancen da yake nan saboda ba a cika ganin hukuncin a zahiri a kusa ba ba a gani saboda dile da yadda matakan shari'a suke kafin a yi sai ma an manta da kuma wannan rashin samun dama zuwa karatun nan ko da a ce a tallan nema kamar yadda da aka yi nomadic education ake bin fulani cikin rigagensu ake koya musu to in ma har ba za su bar tallan ba to a yi musu matattara yadda a wannan zaman tallan za a zo a taimaka musu a koya musu ilimin nan yadda za su san zai amfani rayuwarsu. Kwa ya samar da wani tsari ya zama suna tallan kuma suna zuwa makaranta misali? Ai tallan ba na yawo za a yi ba wanda za a yi masa kamar maciya a datse su guri kaza wannan ta ajiye turanta waccan ta ajiye akwai lokaci ai tsari ne idan aka zauna aka samu masana suka tsara wannan abu ne mai yiwuwa saboda na ga akwai tsarin da aka yi a makarantu na allo inda ake tsangaya akwai tsarin da aka yi don a hana bara A kan cewa in sun tashi daga karatun nan za su zauna su buga bulo tsari ne na undp wani lokaci can baya za su buga bulo amma fa gwamnati duk bulan da za ta siya a gurin su za ta siya kaga dan kallo lafiya dan wasa lafiya mai wasan tsimmin maciji ba su fasa karatunsu ba kuma bara ita ce illa to ba su je ba kuma ga sana'a sun yi kuma ba tafiya za su nemo mai siya ba a'a gwamnatin nan da ta san da zaman su ita za ta zo ta sai bulin duk aikin da za a yi mata a yi da shi to Allah sa a dace Nan kuma za mu yi sallama da baƙuwar tamu barista Badiha Ma'azu, ‘yan gwagwarmaya kan hakkokin mata, sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadinta da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi da